Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, mu da wannan lokaci, mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce. Sunana Zainab Ibrahim. Alƙalumma daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO sun nuna cewa cutar ido ta glaucoma da ke farawa da dushewar ido ko ganin biji-biji na shafar akalla mutane miliyan biyu a doron ƙasa kowace shekara inda kuma kashi 75 cikin 100 na wannan adadi ke makancewa. Shirin lafiya jari ce na wannan mako ya duba illar wannan cuta da wasu daga cikin dalilan da ke haddasa ta da kuma kalubalen tunkararta. ta. To ko menene cutar ido ta glaucoma? Ga dai shimfiɗar daga Nas Muhammad Bello Dauda, jami'in kiwon lafiya asibitin ƙwararru da ke jihar Bauchin Najeriya. Wannan cuta da ake kira glaucoma a Hausance dai wato shine ake kira hypertension of the eye. Hawan jini. Hawan jini na ido. don kaga duka sassan jikinmu akwai lawane na jini da yake zagayawa kuma lawane na jini da yake zagayawa ido zaka gan shi ƙanana ne masu yawan gaske shi yasa ba a san abin da zai kawo pressure ko tension wato wani abu mai nauyi to in an ce hypertension na hawan jini na wannan area din waɗannan ƙananan launin hawan jinin nan yakan yi lodin jini yakan masa yawa so yau da gobe yau da gobe ba za ka gane ba shi wannan glaucoma yakan faru ne a hankali a hankali ba nan take ke bullowa ba yakan ɗauki lokaci kuma ba shi da alamomi. wani abin da ke ci gaba da ɗorewa masana da ƙwararru kai game da cutar ta glaucoma shine duk haɗarin da ke tattare da wannan cutar ga idan ɗan adam tantance ta cikin lokaci kafin ta yi illa na da wuyar gaske dr muhammad ɗayyabu ƙwararren likita a ɓangaren ido ya yi mana bayani cutar glaucoma ta ɗaya daga cikin cututtukan da ta addabi ɗan adam sai dai yawancin dalilan da ta shafi jama'an ya ɗan sha bambam misali ita cuta ce wanda take da multifactorial ko kuma dalilan samunta ko ko kamuwa da ita yana da yawa a takaice akwai primary one ita wanda takan faru cuta ce ta musamman ta ido ta kanta cutar glaucoma cuta ce ta gaban ido amma lahaninta yana bayan ido a hankali takan faru kaɗan kaɗan ɗan shekaru wasu aka haife su da shi wasu kan ɗan kama suna kanana wasu sai sun kai ɗan matakin shekaru 40 zuwa sama statistically yanda aka kasa ta kamar yadda na ce ya shafi yanayin shekaru ya shafi janda ma'ana ko mace ko namiji ya kai glaucoma ta shafi yanayin halitta ko jinsi na dan adam wanda mu a bangaren bakaken fata mu ne muka zama kamar disadvantage ba zan ce disadvantage na halitta ba amma disadvantage in sanda wani bangare na halitta na idan mu ya ba ta daman zama amma aka bi prevalence da kuma yanayin yadda take cutarwa kake in ma a Brazil kake in ma a Lagos kake ko a Bauchi kake bakar fata cutar glaucoma ta fi addaban mu ta fi cutar da mu takan ba da wasu alamomi wanda alamomin muka dan dauke shi ba wani alama ba ce ka fahimta mutum da ya gani yake ral shekara goma shekara ashirin zai ce maka jifa jifa ana ganin kamar bakan gizo da daddare ko da ranar duk ka haske to wata alama ce wanda takan ɗaya bullowa daga cikin haka amma tun da shi ganin sa bai ragu ba bai da mai ji asibiti ba yanzu kamar muka duba a kididigance a alƙalumma kuna da waɗansu abin da yake nuna cewa ga adadin masu fama da wannan cutar kamar ƙasa da ƙasa haka nan misali a america ko a sweden ko a australia in ka bi yanayin shekaru ko mace da namiji almost a shekara akan samu over 1 million people da sukan kamu da glaucoma amma bi suke iya presenting kansu. Bincike ya nuna cewa ba wai karancin likitoci ko magungunan tunkarar cutar ke da wuya ba, illa matsalar tantance ta cikin lokaci abin da ke nuna mahimmancin ziyarar asibiti daga lokaci zuwa lokaci. To anya kuwa 'yan Najeriya na sane da yin haka? Assalamu alaikum sunana Alhaji Malam Marafan Ajiyan Bauchi. Wallahi alaikum Saulawa ban santa ba. Dalili, ni dai kawai wannan cuta daga Allah ne tunda ba za ka ji wani sign ko ciwo daga kanka ko wani abu ba kawai sai dai ga Allah ya sauka maka da ita in kuma aka je su doktoci wasu suna iya kokarin su ga cewar ga amma wasu kuma yanzu ce ai ba ba hali ba zai yiwu ba ya riga ya sauka maka ido sau nawa kake zuwa asibiti ake binciken lafiya ko kuma musamman idanunka gaskiya in ba na ji ba da lafiya ba ba na zuwa amma baka me yasa baka zuwa asibiti eh kai mutum ya je asibiti sai su kirkiro maka cutar da baka da ita ka zo gaba ɗaya hankalin kai taji kai ta tunani ga na je asibito gaskiya ciwon ya yi ciwo suna na garba alijos hmm. mazaunin garin bauchi ina jin ana faɗi kuma na ga waɗanda suka kamu da ita domin akwai wanda muka yi aiki da shi a nan garin bauchi bayan ya bar aiki har ma ya ritaya haka sidda sai dai na gani to amma an ce ana buƙatar a rinka zuwa asibiti a wata biyu wata uku ana bincike kakan je asibiti kai wannan matsan ka na ɗan najeriya a gaskiya saboda allah game da maganar ido dai tunda dai ina ji ina gani kam ina jin na ma taba zuwa so ɗaya ne bai fi so ɗaya so biyu ba eh shi ma wannan idan ne na ji yana kaikayi amma haka nan ka je a ma bincike a ah, haka siddan dai ban taba zuwa ba gaskiya amma wannan ya mun matashiya Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To koya waɗanda cutar ta glaucoma ta fara bayyana idanun su ke fama? Wakilin mu Shehu Saulawa ya tattauna da wasu a asibitin koyarwa na ATBU da ke Baucin Najeriya. Sunana Deborah M. Idris abin da ya dame ni a ido shine nakan yi karatu da rana amma in yamma ya yi kamar karfe biyar zuwa shida ba dan iya ganin takarda ba sai dai ko da nisa. Kamar na ga kuna da yawa nan wadan suna ganin an yi dogon layi zaki yi hakuri har lokacin na <laughs> ke zo. Eh zan iya yi hakuri domin na son samu taimako ne e sunana dahiru abdullahi gani ne dai haka kan dan yi ba yadda nake so ba haka kaman hasken rana kan dan sa haka ganin ya dan yi mun sauki yawa kaman duhu duhu kuma shi ma haka bana jin daɗin sa sai dai kaman yamma ta yi wajen kaman karfe biyar to kaman wannan lokaci na kan a halin da ake ciki yanzu haka an gano cewa gurbatar muhalli ta fannin kura da hayaki na daga cikin abubuwan da ke ta'azzara wannan cuta ta glaucoma nas muhammad Bello Dauda ya sake dawowa. kuma na bola din na kai ya fi kowane hayaki guba idan an kona wannan sharan sinadarai da yawa suna cikin bola waɗannan sinadaran in sun zo wannan sinadari ya haɗu da wannan sinadari yakan ba da guba mai illa ga rayuwar ɗan adam daga ido zuwa hanci zuwa baki zuwa kunne zuwa ya haifar da faɗawarsa zuwa cikin huhu zai haifar da cututtuka to shi yasa kona bola yana da matukar hatsari to amma saboda rashin sanin doka zaka ga kawai kowane irin bola an haɗu an kona shi to zuwa kusa da bola in ana kona shi akwai guba na sinadarai da yawa yakan sauka a kan ido ya kuma haifar maka da illa ba ka sani ba shi kana hawaye hawaye kuma hawayen nan zaka ji shi yana maka kamar daɗi menene ka kula da lafiyan ido da zaran ka ji wani abu na rashin lafiya na ido ya same ka ka tafi asibiti akalla a ce ko da kowane bayan wata uku ko wata shida zan da likitoci masu kulawa da lahiyar anya hukumomi na sane da illolin da gurbatar muhalli wa lafiyar al'umma gwamnan bauchi sanata bala muhammad ya ce lallai suna sane kamar yadda aka sani amoniya yana kawo cututtuka iri-iri kuma mutane sun yi ambaliya cikin uh, biranenmu saboda samun matsalan tsaro a sauran jihohi da muke iyaka da su kuma ga datti a gaskiya ko ba a gaya mutum ba wannan matsala ne saboda haka in aka tara shi mun yi transfer station wato wajen tarawa na farko da kuma dom side wanda za mu yi shi yadda aka yi shi a abuja wanda za mu zo mu sayar ma masu amfani da shi wato mutanen china da koriya da kuma ingila ba da sauransu kamar da ka ce doka kana ji akwai za samu kamar wata kotun tafi da gidanka wadda za ta yi. Eh, da gaske ai shi yasa nace za mu samu wani doka na musamman saboda irin wannan matsala na tsangarewa tsakanin masu zauna makwabta wani ya ce to ka share naka ni ba zan share to za mu tilastar da kowane mutum wanda yake zaune a cikin biranen bauchi ya kasance ya san muhimmancin tsabtace muhallinsa a gudu tare a tsere tare a halin da ake ciki yanzu haka bisa hadarin da ke tattare da cutar ta glaucoma da illar da take wa idon bil'adama an buɗe wata cibiya ta musamman domin tantance wannan cuta cikin lokaci a shiyar arewa maso gabashin najeriya a garin bauchi Bauchi, Dr. Muhammad Alkali, babban darakta a asibitin koyarwa na ATBU, ya yi ƙarin bayani. A yanzu dai alhamdulillah musamman mu a asibitin mu ne aka ɗauka a cikin asibitoci a Afirka wanda muke wannan program na shi glaucoma. Na gwaji kenan? Na gwajin wannan glaucoma. Eh. Kuma a dalilin wannan ya sa sun kawo mana kayayyakin aiki na musamman wanda za a gano wanda yake da shi tun daga wuri sannan kuma za a mara maganinsa tun kafin ya nisa. Shin in kawai na kaji ɗan ƙaiƙai ne ko kuma gani biji-biji ne ko ko kuma me za ka ce to bari in kai kaina domin a gwada ni gaskiya mhm. kamar yadda ake cewa hawan jinin nan bashi da alama shi ma farko farkon sa bashi da alama saboda haka mafi ala kawai mutane su sa a cikin program din suna yawan zuwa ana gwada wannan preja na idon su kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai masu sauraro duka-duka a nan shirin zai da sa'aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman wakilinmu na Bauchi, Shehu Saulawa da ku masu sauraro da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa, Radio France International RFI, ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa Allah ya kara mana lafiya.